na ta faɗa ba za su ki banka ba masu organization sai ka so kai ma domin ka ce wani abu kana daga bisani shugaban mawaka na walin bauchi musician association of nigeria malam ibrahim danko shi ma yana nan in allah ya da kuma zai zo domin gabatar da waƙoƙi da aka shirya na walin bauchi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna fata alheri wa kowa da kowa sun samu dama halarta wannan taro a yau. Muna godiya da irin gudunmawa da ake mu a koda yaushe. Da farko zan fara godiya da Tijjani Faraga. Wanda farkon abun nan bai fi wata biyu da farawa ba. Ina cewa shi masoyi amadan azu ne ya fara goyon bayansa gare shi da yin wasu abubuwan da ya kamata. wanda har a yau bai gajiya ba sannan kuma irin gulma wanda yake bayarwa ya sa duk inda ka shiga a ƙasar nan an cewa mu'azu zai takara dama burinmu shine mu a ɓangaren meriya shine a ce mu'azu zai takara kowa ya sani cewa zai takara kuma alhamdulillahi mu ya cika a mu na gaba yanzu shine mara tsare-tsare wanda kowa da cewa abun da aka yi a baya ba an yi shi kawai a banza ba ne. alherin na a gaba sannan idan ka ɗauki kanka matsayin cewa kai matsayi aka baka na ɓangaren media na jihar Kano ba ka samun wani abu ko na ɗaukar tallafi da kuma amma da ma'azu a nan gaba za ka kai jagora na kowa da kowa ba ma ɓangaren social media ba har da kowa in dai mutum yana halaka da hidima na jama'a wurin bayyana cewa ga abin da amma da ma'azu ke kawo a jihar gaba ɗaya kai shugabansu kuma kada ka jagoranci wannan abu a ƙarshen ofis ɗinka na biyu shine akwai donko donko shi ya fara mana waka a najeriya a bangaren yan mawaka mun gode masa sannan kuma kuna ƙara jinjina masa yin abubuwan da ke mana na uku shine akwai bangaren kuma yan drama hausa su ma suke ba da su. dukkan su mun san da irin da suke yi sannan kuma muna godiya da abin da suke yi na uku shi na huɗu shine kuma akwai abin da muke shiryawa wato shine za mu bude kungiya na 'yan drama hausa wanda su na ɗauka man duk nauyin na tallafi da al'adu ko a dramance ko a waƙa ko kuma a wani abu na bayyana da kuke ne shi a ƙarshen ofis ina na media na yi alƙawarin cewa duk mai ba da gudummawa a lamarin nan inda ta media ne ko waƙa ko bidiyo ko wani abu makwancin haka insha Allah zai mura abun nan ko daga moriya ba ba wani zama karami ko karami ba duk abin da ake barawa na siyasa ko na bangaren abu a ce yau ka bance shi za ka same shi hakuri muke so da cewa da amana duk abin da ake a rayuwa idan babu amana ba haƙuri ba wala ga sa. na hudu shi kuma zan ƙara godiya wa kowa da kowa bisa gudunmawa da muka cikin sama wurin ƙasa gare ku sannan kuma akwai abubuwan da ke ƙara haske ga mutanen mu kamar bangaren abdullahi shi shugaban na media na jihar kano a ƙara ƙaimi da kuma buɗe wasu sassa na kenan jama'a wanda za a nuna cewa lallai amadan ma'azu jigo ne kuma ya kai da kai ya mutu ƙasar najeriya da haka muke goyon baya da duk wanda yake ba mu iko Allah subhanahu wa ya taimake mu kuma jagorin cewa mu sa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi to a uh, Muhammad Usman Ilyas kenan wato director media kuma a mawaƙa da yan fim muna ƙara jinjina muka da godiya da Allah ƙara ba shi babban kari to kuma yadda za a wato ƙaddamar da ita kanta bana wanda in Allah yadda za mu kirawo eh, Alhaji Buhari Mu'azu da kuma chairman na fim wato Alasa Kwalli amma kafin nan Ibrahim Danko a sama a gurguje domin bajin daga gare ka da Allah ba nan ta zama a kurkusa don kwan tafi don kwan wada don kwan wali salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, ya jama'a da kuma na maza da mata iyayena iyayen gidana abokanina kannena ina mana murnar haduwa a wannan dandali namu na mai girma shugabanmu shugaban ƙasar na gobe ne da Allah da Allah ta faɗa abu a amuru a zuwa shi. ni tafin ya muka abin da ya sa na ce muku tafin ya muka dan abu ɗaya ne wato ni lecture zan bayar akwai waƙoƙi suna nan buhu-buhu a matsayina na Ibrahim Danko jagoran Wadan Bocin Musician Association of Nigeria muna nan mun haɗa su waƙoƙi suna da tari tari a magana ta gaba shine da girma ahmad adu ma'azu na san ana ta jin ahmad adu ma'azu ya yi aiki ya yi aiki kaza ya yi kaza to amma har yanzu an kasa gane menene ingancin aikinsa ingancin ahmad adu ma'azu a kan ayyukan shi ne arewacin najeriya shi ne ya fara kawo jirgin baga ta zo suna daga kwanta ta yi sabuwar kamar tabarin da Allah ta faru idan ya yi kwanta ya shi a ta bata ta shi awar adon mu'azu shi ne mutumin idan ya alƙawari ya cika ba na ke da Allah ta faɗi a wannan Ana so Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sa ta kasance cewa mutum na farko da fara tantance Ahmad Adam Ma'azu a yanzu an fi cewa gora na gari a Najeriya a wurin ƙasa ta wuce albarka. To har ila yau har ila kullum ina jan hankali ga ɗan uwana mu kasance cewa mun sa wannan abu a zukatan gaba ɗaya za mu yi ta gaske da zuciya ɗaya da amana bayan da babanmu mai faɗa na shugaban elders forum da kano state dan Allah jama'a mazan mu da mata mu sa Ahmad Mu'azu a cikin zukata mu yi shi da gaske domin saboda alkhairi kuma mulkin sa ma yafi zuma da in ma ku sani ba domin babu wani abu nashi wanda yake gurbatacci in dai zai haka Allah ya taimake shi haka Allah ba shi wannan nasara haka kuma muka sani tun da har zuwa iyo bai canza ba yana nan bai canza ba to da haka manyan baki a shugaba na wannan taro alhaji ta faraga muna jinjina maka da wannan godiya da wannan dimbin aiki da kai don ba za a ce wannan dimbin aiki ne da kai wannan babban aiki kai masha Allah aikin ka yana kyau muna buƙatar ƙarin irin haka da yawa ba wai za a ce daga gadan ko sai faraga ne ko za su dinga yi a'a muna buƙata ana buƙata wani bauchi na buƙata jahohi jahohi jahohi lungu lungu sako da sako gwamna bai san ahmad ado mu'azu bai san wane ne ahmad mu'azu a kar a ci a da ko ne a da fara gare su a cikin a a ba haka wani ɗan yake ba ana buƙatar ne haɗin kai ne gaba ɗaya mu haɗu mu taru ƙarfe da ƙarfe domin mu cin bagaci kuma ba wai kai tsanci kuɗi yanzu yanzu a wani kuɗi ba zancen tafiyar ba ne ba hawan abin ba haka yake ba ka yi haƙuri za ka amfani da ikon Allah in dai ahmad ado mu'azu saboda in dai ya amsa mana ce zai yi to zai yi in ya ce ba zai yi to ba zai yi ba shi ne nan to sai mu san kuma mafita a gaba amma da ikon Allah amur mu'azu namu ne ba na yarwa bane mu'azu ina mai jaddada mana wannan zance ke ina sake nanata mana kada a manta to a manyan baki na kan high table Alhaji Buhari Mu'azu dijiman Bauchi mai sarauta ne kuna ganin shi da Allah ba su ganka ba rafe ne ai ba su ganka mutanen mutanen na ba su ganka ba eh ta yi sosai sosai ku ta ba mai kun gan shi nan a bance ka zauna ba ban cika zauna ba Batu ne don kun shi kallon su kuma ne ne da ya juya larabci da rinka yi can kuma saboda ya barge turanci to sannan kuma ba kula ta ne ba a shi da asali da ya fita faru me sarauta ne kuma jijjiman bauchi kwanan da aka washe wannan sarauta da ikon Allah to ana taimaka sauran mutane na kan na kan hanyar bashi timon rashin bangudu mataimakin sa tashi kai masu tsara ganin ka da kyau kyau to wani shine mataimakin sa kenan mataimakin sa nan to masha Allah elders forum sauran members ina muku fatan alheri hajiya hawawu ina muku fatan alheri duk yan kaniwood members kaniwood vanguard da mawaka kowa ina musu fatan alheri a wannan sakamakon tafiya gani dizet gani dizet Kaɗan dan sa mutanen mutanenmu nishaɗi na minti uku na walin bauchi dan su ta bi su, domin saboda me akwai gagarumin taro na mawaƙa za a yi na mawakan walin bauchi za a yi da ɗaga bana babba ɗaga bana da waƙoƙinsa a ƙaddamar da su su shiga eh, zukatan mutane lungu sako to masha Allah godiya maki gani dai gare ka to mun gode da kwankiya da kwanwa mun gode ibrahim gabbo zan um, kirawo alhaji buhari ma'azu zuwa high table za wani da fatima rafin hudu bismillah kuma hau sama bismillah ka hau sama shuaibu lilisko kai zo sama jalabi fage zo sama muhammad ilyasu hawa sama adam bauchi yana sama to kamar da kuke gani dai wannan ita ce bana da za a daga ita wannan bana da kuke gani ita ce ta namazan movie makers for Mu'azu Solidarity Movement. Akwai Mohammed Bello Chairman, Mohammed Bello a Hausa Yawwa. photographer ta samu dan a wannan high bin bismillah ku hausa mu gaba daya hajjawa bismillah ku hausa mu amma ku yi gaba saboda bana ta kasa sauka kasa ku yi gaba Take tebul table look at the house sama. Da ku ku sama. iya tsayawa da gas san zai yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu so muna yi ma al'ummar wannan guri kamar yadda allah haɗa mu wannan taro allah ya tabbatar mana da manufofin da muka zo domin su allah ya amsa abin da muke da allah ya amsa kudurin da muka tara a nan domin shi so hakikanin gaskiya wannan mutane masu harkar fina-finan hausa gudunmawar da kuke bayarwa ta zamanto ta hanya wadda take isar da dr ama adamu ma'azu ba tare da ko kun sani ko kuma shi kan shi ya sani ba su hakika na gaskiya kuma muke gani mun ga sakon inda yake zuwa wanda majoratun kuma ba su je gurin da sakon ku yake zuwa ba akan shi wannan bawa so a cikin yarbawa mun sani yawancin mutanen mu hausawa sukan bibi tafiyar wali ne ba don komai ba ta hanyar masu wannan harka masu amfani da wannan fasahar zamani na fina-finan hausa so gaskiyar magana ba abin da za mu ce a takaice sai dai mu ce allah ya ƙara tunani ya ƙara basira za kuma mu yi kira a kan wali ya ƙara mu wannan harka ta ku ƙarfi ya ƙara kulawa da kan gudunmuwa da kuke bashi domin ko ba komai mun tabbatar da ku ne kuke ba da gudunmuwa hanyar da ba sa rana ba ba dare ba rana duk inda ake tura sako sakon yana zuwa kuma mun tabbatar da ku ne mutanen da dama duk hanyar da ta to ba ma siyasa ba ko kamfani ne yana son ɗaukaka to idan ya ta kanku za a ce alhamdulillah so kuma ina bangajiya da shi coordinator na kano state bisa ɗawainiyar da yake da bibiya akan yadda yake bibiyan matasa akan wannan tafiya tamu da za mu ce allah ya saka da alkhairi alhamdulillahi assalamu alaikum tuma da lamun gode a kamar da kuke gani dai ana ta daukan hotuna tare da shugabanni eh, kamar da kuke gani a kan stage din tijjani praga Shugabana northern movie makers for ma'azu Solidarity Movement yana Kongrina, Buhari Ma'azu a uh, National game da kuke gani tana ta kai kawo akan wannan stage adam bauchi wadda shi ma jagora ne akan wannan harka yana kan stage kuma kamar da gani ga ibrahim danko shugaba na mawaka Nawale Bauchi Musician Association of Nigeria shima ma Ibrahim Dongo a yana kuma da tawagarsa a wannan guri wato tun daga wannan farin ciki da yake gudana a fuskokin waɗanda suke wannan guri kusan cewar wanda aka taru gurin nan domin sa ya kasance mai sawa jama'a farin ciki ubangiji Allah ya yi jagora Allah ubangiji ya ƙara rayuwa bauchi ya sa kuma Najeriya ya zamanto ya gaje ta duk abubuwa da ya kama na alkhairi na wannan ƙasa da muka baro shinkafa dubu takwas da ɗari biyar yau ashirin da biyar ya dawo mana da ita dubu hudu kamar yadda muka saba a buɗe boda a shigo da kayan abinci mutane suna cikin wani yanayi don haka ake kira ga mai girma wani motsi wato ya fito mawaka da yan fim sun yi ganganko kuma sun mara mai baya suna ganin cewar shi ne mafita a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria kuma da yardar Allah muna sa rai muna fata idan aka da kasawa shi zai lashe zaɓe a zaɓe ne zuwa ɗaya Allah to dai gashi nan kamar da ke gani wato jama'ar Kannywood jama'ar inuwar fasaha duk dai gasu nan dai na mawaka duk ana tare yauwa kuma alhamdulillahi za mu gayyato alasan kwalli ka zo kaɗan ce wani abu kafin in koma ga shatima wanda zai mana jawabin godiya daga kansa kuma sai mu rufe kowa kuma ya tafi wanda za su tafi bauchi su kama hanya ubangiji allah ya kai su lafiya kullu kwallo assalamu alaikum ah, duk da dai ba ni ne mc ba amma kusan na tsaya a wannan waje muna son mu bada wani dan sako ne kuma na ga an raba su shugabannin wannan waje hankali muna son a masana'antarmu ta shirya fina-finai ta kaniwood muna son mu ba da saƙo akan wannan muhimmin taro da aka kira mu da farko dai muna godiya kwarai da gaske kamar yadda mutanenmu suke ta ƙoƙari wajen ganin sun ɗauko mutumin da zai ceci al'umma dangane da sha'anin mulki da yardar Allah irin wannan kokari da tijjani faraga ya yi kuma ya ga dacewar yanzu nemo mutanenmu da wanda allah ya ba ikon zuwa da wanda allah bai ba ikon zuwa ba muna masa godiya da wannan abu kuma kofar ma a da take duk lokacin da wannan kwamiti ya tashi yin wani taro shigan irin wannan ko a wata jiha ce in allah ya so yarda na san idan aka yi su su magana za su yi mana magana kuma Allah ya da zamu je zamu bada tamu gudunmuwar abinda nake so yan uwana da muka zo wannan waje musamman yan fim mu fahimta shine a saboda wasu na tambaya ta ni ma kuma na samu amsa wannan bawan Allah duk wannan fafutukar da yake yana tsaye ne da kafafunsa ma'ana ba na jin akwai jam'iyya da ya dauka yanzu wacce zai takara a cikinta amma na sani da shi da mutanen da suke gudanar da wannan tafiya ana tattaunawa da tuntubar wasu jam'iyya za a yi to muna fatan dukkanin jam'iyyar da za a yi allah ya sa a ɗauko wacce al'umma za su karba wacce kuma a cikinta za a samu nasara duk da an ce so so ne amma son kai ya fi ina kuma roƙon allah ya sa idan mai girma dr ahmad adamu ma'azu ya tashi samun tikiti a jam'iyyar da zai zama shugaban ƙasar tarayyar najeriya Allah sa a jam'iyya ta ne wacce ba sai na faɗi sunanta ba idan kuma jam'iyyar ba tawa bace ba matukar ita ce za ta zama ceto ga al'ummar Najeriya to ubangiji Allah ya sa dukkanin jam'iyyun su narke a cikin ta Allah kuma ya bada nasara cikin sauki Allah zauna da ƙasar mu lafiya Allah ya kare mutuncin mu ya kare mutuncin addinin mu muna godiya kwarai da gaske sai mun sake haduwa da ku a wani garin akan wannan taron Allah ya yarda to akara kara tafawa alasan kwalli to daga jawabai wato sun gudana kuma za mu kirawo shatima kamar yadda muka magana shatima ya zo ya jawabin godiya daga shatima kuma in allah yadda za mu rufe taro da addu'a da ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم al'umma wannan wuri da muke hadu na wannan ƙungiya Lakers na Dr. Ahmad Adam Ma'az walin Bauchi da muka hadu a nan jihar Kano wanda muna godiya ga irin mutanen da na gani waɗanda wasu fiye da shekara goma ko sha biyar ma sai dai a gane su da screen amma yau ga su ga hili dalilin soyayya ta Dr. Ahmad Adam azu Walin Bauchi wannan shi ya nuna mana cewa wannan tafiya akwai nasara ciki kuma mun ga nasara cikin wannan tafiya domin wasu huskoki da muke gani waɗanda sun yi gwagwarmaya lokacin tahiyar buhari yau kuma ga su cikin tahiyar dr adam ma'azu walin bauchi to muna godiya kwarai manyan mawaka na hausa da kuma yan fim da kuma su alhaji adamu jawon da suke zo a nan da manyan manyan national working committee da suka taho da suka wakilto su muna godiya kwarai da gaske ubangiji allah shi da kowa gidansa lafiya akwai manyan manyan mu da suke anan ne irin su alhaji nusa zakari gaya wanda shine chairman na elders forum na kano state na tahiyar da ta'amu adam ma'azu halin bauchi wanda yana kokari fiye da yadda ba mu zato domin irin shi matsayin shi na dattijo a ce tun karhe kila tare ya kwanta amma yana nan sama media har biyu to alhamdulillahi wannan shi ya nuna soyayya kuma ya san cewa da ta'ama da ma'azu mutum ne na gari shi yasa ya nace mai da hankali ne ga wannan tafiya tashi wanda kasance cewa abincin daɗin mu ne gana kuma abin koyi ne gare mu ta da siyasa idan za mu lura mu cire komi ga rayuwar mu cire son kuɗi mu dibi cancanta abin da ya kamata mu bi domin mi domin mu tsira in mun lura muna da ɗiya muna da ƙanne muna da jikoki waɗanda kasance cewa muna son su amfana da abin da za a yi nan gaba Allah da ya san wanda zai ganin wannan tafiya to yana da kyau kowane ba ya tashi gudunmuwa gwargwadon hali domin mi mu ga cewa tahiyar nan ta samu karbuwa gwargwadon hali a hakikanin gaskiya mun ji daɗi kwarai da wannan taro da kuma wannan bawan Allah da ya karfafa wannan tahiya tijani faraga muna godiya sosai kuma ka nuna wannan tafiya taka da gaske ne domin mun shaida mun gani tun ana sawa ga wayoyi yoga ta ga zahiri mun gani ba koye take ba don ko ka buɗa wannan tahiya da waka wadda zai cewa waƙoƙinka suna yawo ko na na shigo na cikin garin kano ina tsaye bakin titi wani ya wuce mai sai da yan wayoyi a ga hannu sai na ji ya kunna waya ta yana shan wannan waka wanda ne mamaki na ce ina yake ya ce ashe ɗan kebin to mutumin kebi waka har kwata kai kebi ta dr ahmad adam ma'azu ai jin daɗin mu to alhamdulillahi mc kayi kokari mun ga tun da an ka fara ko ruwa baka sa ga baki ba shi ya shaida aikin ka ne kuma yanzu ka fara ka ka shiga asrock ka gabatar da sauran mutane cikin wannan tafiya alhamdulillahi muna godiya sosai allah shi mai da kuma lafiya mai magana anas garba wakili shatimu rafi bungudu wassalamu alaikum tunala a tafawa shatima to shatima wannan addu'a ta ka Allah ya tabbatar Allah ubangiji ya cika buri kuma ya kai fatan mizani Allah ya haɗa mu a bila ranar da za mu zo wato birna da farin ciki a karo na biyu domin wato kaddamar da shugaban ƙasarmu na Najeriya da yardar Allah. To a muna ga tun da dai wato shattima duk abin da zai ya haɗe har addu'a